ba fatashabbahu idan lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu in ba yi kamar wani to ka kwatanta yanda ake samun zaman lafiya a Saudiya shin ana samu a Najeriya Najeriya tana koyi ne da wasu kasashe na duniya kamar kasashen turai kamar kasan Amurka shin in ka tafi Amurka kana samun irin nutsuwar da kake samu in ka tafi Saudiya ana samun zaman lafiya da fahimtar juna babu 'yan fashi babu barayi shin haka rayuwar take amurka haka rayuwar take a ƙasashen turai don haka ashe duk sa'ilin da allah maɗaukaki ya umarce ku ku yi koyi da rayuwar wata jama'a shekul islam ya ce ku tabbata ƙarshen al'amarin akwai maslaha idan allah ya ce ku nisantar da kawunanku daga rayuwar wata al'umma to fa ƙarshen al'amarin ana tarar da wani sharri wa anna zalika yad'una ila muwafaqatihim fi umurin ukhra idan muka yi koyi da annabi Muhammad muka yi koyi da sahabbansa ta wani aiki wannan tunda mun daidaita rayuwar mu ta wannan aikin to wannan yana sawa kaga muna ƙoƙarin nemo wasu ayyuka ko wasu halayya na annabi muhammad da sahabbansa mu rika koyi da su ta wannan ila gairi dalika min fawa'id fa'idoji na nan da yawa wanda mutum yake samu idan dai ya kwatanta rayuwarsa da rayuwar mutanen kirki kazalika ya ce hakanan kuma kad na tabarraru muna cutuwa bi mutaba'atina eh, alkafirina idan muka bi kafirai fi a amalin ta wasu ayyukansu muna cutuwa ƙarshen al'amarin mukan samu cuta laula annahum yaf'alunaha da a ce kafirai ba su yi wannan abin ba lam na tabarrar bi fi'liha da ba mu cutu ba ta aikata su wa qad yakunu al-amru bil muwafaqati wal mukhalafa li'anna dhalika al-fi'l alladhi yuwafaqu fihi aw yukhalaf mutabammanun lil maslaha aw al mafsada don haka tana yiwuwa ya zama umarnin da Allah madaukaki ya mana mu daidaita rayuwarmu da ta wata jama'a ko mu saba ma wata jama'a wannan umarnin da Allah madaukaki yi mana yayi ne li anna dalika al-fi'l alladhi yuwafaqu fihi aw yukhalaf mutabammanan saboda ya kunshi wata maslaha awil mafsada ko kuwa ya kunshi wani sharri shi yasa Allah ya ce kar mu yi koyi da waɗancan saboda in mun yi koyi da su aikin da suke yi ba su kansu ba aikin da suke yi din cikinsa akwai sharri don umarnin yakan zo kamar kashi biyu wani guri Allah kan ce mu nisantar da rayukanmu daga koyi da wata jama'a gaba ɗaya a wani gurin akan samu wani aiki ne na jama'an ake cewa kar mu yi koyi da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa misali a wani hadisin yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kwaikwayi ɗabi'ar wata jama'a to yana tare da su kaga nan annabi yana tsawatar mana ne game da koyi da rayuwar wata jama'a wacce ba musulmai ba amma a wani hadisin annabi ya ce khalifun mushriki na ku saba ma'arna da ya faɗi wannan magana sai ya ce shawari ba ku rage gashin baki wa auful liha ku yawaita gemu ashe ba saba ma kafiran gaba ɗaya annabi yake nufi ba wani hali ne daga cikin halayyan kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yake umurtan mu da mu nisanta to duk sa'ilin da kai la'akari da abin da manzon Allah ya faɗa sa za ka samu akwai fa'ida a ciki imma akwai alkhairi shi yasa annabi ke cewa mu yi koyi da wannan ko kuwa akwai sharri shi yasa manzon Allah ke cewa mu nisanci wannan aikin ko dai ya zama ɗabi'ar su baki ɗaya ake cewa kada ku kwaikwaya ko kuma ya kasance aikin da suke yi ɗin ne ake tsawatar muku kar ku yi koyi da su akan wannan aikin domin cikin aikin akwai sharri ko ku ake cewa ku yi koyi da sahabban annabi muhammad ta wannan aikin saboda wannan aikin cikinsu akwai alkhairi wannan ita ce ka'idar da shekul islam ibn taimiyya ya gabatar a wannan babi duk da shike bayanin ta yana tafi a cikin littafin insha Allah amma ya kawo ta a takaice ya kawo don ya yi shimfiɗa sannan ya gabatar da bayanin da yake so ya gabatar nan gaba abin da yake nufi shine galibi in ka ɗauki hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi magana a kan nisantar koyi da ahalul kitabi ko kuma kafirai za ka samu sun zo kashi biyu wani wuri annabi yana umurtan mu mu nisanci kwaikwayon kafirai baki ɗaya wani gurin annabi yana umurtan mu mu nisanci kwaikwayon kafirai ta wani aikin da suke yi to kowane ka ɗauka za ka samu ƙarshen al'amarin akwai sharri shi yasa manzon Allah yake nisantar da mu daga gare shi Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu kwaikwayon ɗabi'ar mutanen kirki kamar sahabbansa kamar annabawa da magabata za mu samu hadisan a cikin wannan littafi insha Allah inda duk kaji an ce ku yi koyi da rayuwar wasu magabata ko kuma ku yi koyi da wani aiki da magabata suka yi to za ka taras cikin wannan aikin akwai alkhairi shi yasa Allah maɗaukaki yake umurtan mu da yi Allah maɗaukaki ya ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku

assalamu alaikum malam suna da munasaba da karatun ko su don Allah malam ina so ne mun bayani akan hujja da ake kafa da kiyasi ko akwai a cikin addini ah, akwai kiyasi a cikin addini kuma insha Allah karatunmu na mako mai zuwa na wannan littafin ya kawo kiyasin domin yana kokarin ya tabbatar da hujjoji akan abin da yake karantarwa kiyasi yana daga cikin hujjojin insha Allah mako mai zuwa za mu yi magana a kai na gaba ce wannan da Allah na su da taimaka wai a dinga faɗan shafi saboda wani lokaci aka yi karatu wasa eh wato abin da ya sa ban faɗan shafi na kaza in za mu fara karanta littafin nan saboda na waɗin ba mamaki ya bambanta da naku suna nan daban-daban amma insha Allah za mu yi ƙoƙari tunda mafi yawan littafan bugu ɗaya ne za mu yi kokari mu ringa faɗa na mutum mala isa da Allah ne ne hukuncin wanda ya salla akan a bayan wayanda suke zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai shiga karatun kai tsaye ba ina hukuncin mutumin da ya salla a bayan mutumin da ke zagin sahabban annabi Muhammad nisantar limancin mai aqidan shi'a shine yafi dacewa ga mai aqidan ahlus sunna akwai wani na'am ah, Allah madaukaki ya amsa mana addu'o'inmu ya biya mana bukatunmu kuma duk da shike muna fatan insha Allah ta'ala ba da nisa ba ba da dadewa ba al'amura na wannan masallaci za su koma yanda suke koko kwamiti da aka naɗa na sulhunta al'amarin masallacin nan yana kan aikinsa kuma muna fatan insha Allah ba da a dade ba za a ci nasara to don haka kafin nan za mu ƙara ranar litinin za mu saka arba'una hadis insha Allah ranar litinin zan riƙa zuwa a akan arba'una eh, hadis ranar laraba iktida siratul mustaqim waɗannan biyu sun isa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 kafin sahabbai su kare sai an waye gari babu wata ƙasa mai ƙarfin musulmai to idan Allah ya baku nasarar duniya wace ɗabi'a za ku riƙe abdurrahman bin auf ya miƙe ya ce na ƙulu kama amanan Allahu za mu yi irin abin da Allah maɗaukaki ya umarce mu ba za mu canza halin mu ba annabi ya ce awa gaira zalika ko dai wani haka anya ta tanafa na kadda a waye gari kuna gasan tara dukiya sun matatar hasaduna da zaran an fara gasan tara dukiya sai kuma hasada bayan hasada fa ta dabaru na sai gulma daga gulma fa sun matatagabu na sai kiyayya daga kiyayya fa sai rabuwa daga rabuwa kuma sai halaka ka sahihu muslim matakin farko gasa wane ya samu irin wannan mota bari ni ma in samu wane ya samu irin wannan gida ni ma sai na samu gasa ke kawo hassada hassada ta jawo gulma gulma ta kawo kiyayya daga kiyayya sai rabuwa daga lokacin ake ganawa na sirri Allah maɗaukaki ya haramta wa musulmi ya ware da ɗan uwansa musulmi yana ganawa irin ganawa ta shaiɗan abin da ke kawo haka shine kiyayya da juna don haka da zaran kiyayya ta shigo daga wannan lokacin rauni ya samu masu imani za ka ga wuri a ɗinke da ƙarfi yana tashe wallahi nasararsa guda idan adawa ba ta shigo ba da zaran adawa ta shigo wannan guri to ya lalace abinda Allah ya faɗa a Kur'ani wala tanaza'u tafshalu wa tashabari hukum kar ku yadda ku yi jayayya da juna da zarar an waye gari kuna jayayya da juna to karfin ku ya kare dabarar ku ta ƙare sai a waye gari kuma an ga kasawan ku babu abin da ke hallaka al'umma ya kawo ci baya gare su kamar kiyayya sannan akwai illoli da dama mutumin da ke kin dan uwansa musulmi yana da kyau ya sani cewa Allah madaukaki bai gafarta masa zunubai sai lokacin da ya gyara halinsa Allah shi mana kariya daga cikin ukubar da Allah ke wa mutumin da ke adawa da ɗan uwansa musulmi shine jinkirta gafara gare shi rabul a'malu kulla isnain wa khamisin inji annabi Muhammad kowace ranar litinin da alhamis ana kai ma Allah ayyukan bayi kowace rana ta litinin da kuma alhamis fa Allahu li kulli imrin la yushriku bihi shay'an idan aka kawo ayyukan bayi sai Allah maɗaukaki ya ce to duka mutanen da aka kawo min ayyukansu na gafarta musu zunubai in dai ba sa shirka da ni komai girman zunubi matukar bai kai ga shirka ba Allah sai ya gafarta maka amma Allah zai ce wa mala'iku illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahana mutumin da yake kiyayya da dan uwansa musulmi kar ku gafarta masa unzuru hazaini hatta yastarha ku kyale mutane biyu din nan sai ranar da suka yi sulhu sannan za a musu gafara in ji annabi muhammad don haka abu ne wanda ke da munin gaske baya ga cewa alama ce da take nuna mutum zai yi mummunan ƙarshe matukar bai tuba ba don mutumin da ke adawa da ɗan uwansa musulmi yana da wuya ƙarshensa ya zo da kyau لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار manzon Allah ya ce haram ne musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwansa fiye da kwana uku in kuwa ya yi ya mutu a wannan hali wuta zai tafi rawahu abu dawud bi isnadin sahih don haka malaman sunna suke sanya kiyayyar musulmi cikin alamomi na mummunan ƙarshe ga ɗan adam Allah shi kare mu Allah madaukakin sarki ya kyautata zamantakewar da ke tsakaninmu kuma Allah madaukakin sarki ya gyara barakar da take shiga tsakaninmu Allah shi samu cika da imani والكبرياء والعظمة والملكوت أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله احيا الله به القلوب وانار به البصائر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اعلام الهدى وانوار الدجى اما بعد عباد الله فان الشيطان لما طرد من الجنه امتلا غلا وبغضا لادم وذريته واخذ عهدا على نفسه باغوائهم واشقائهم ومن اعظم وسائله في ذلك زرع الغل والبغضاء في النفوس وقد كان ذلك اول ذنب اوصي الله تعالى به في الارض وادى الى قتل ابن ادم الاول لاخيه واليوم مع تسارع ايقاء الحياه وشده تنافس الناس في امور الدنيا شاء هذا المرض القلبي وانتشر وأرهق أصحابه وكدر معيشتهم وأساء علاقات الناس بعضهم ببعض قلما ترى اليوم رجلا وقد سلم قلبه من الغل والبغضاء ومن مظاهر ذلك التقاطؤ والتهاجر والكراهية بين الناس والسخرية والحط من أقدار الآخرين وفي حين أن الناس يهتمون بطهارة ظاهرهم وثيابهم وهيئاتهم فإن القليل منهم من يهتم بطهارة قلبه وسلامته عباد الله لقد امتدح الله أقواما بأنهم يدعونه تعالى أن يطهر قلوبهم ويسلمها من البغضاء والشحناء قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأخبر سبحانه أن أنه لا نجاة يوم القيامة إلا لمن سلم قلبه آه، وسلامة القلب تقتضي طهارته من الغل والشحناء والبغضاء يقول جل من قائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما أنه سبحانه أتم النعمة على أهل الجنة بأن نزع ما في قلوبهم من الغل وجعلهم إخوانا ذلك أن الجل يشقي صاحبه ويتعذب به يقول سبحانه عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وبين سبحانه أن من مقتضيات التقوى حصول ذلك الصلاح في ذات البين وطهارة القلوب وسلامتها فقال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم معاشر المسلمين إن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمرة بالنصوص المؤكدة على أهمية طهارة القلوب وسلامتها من الغل والشحناء والبغضاء يسأل عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل فيقول كل مقموم القلب صدوق اللسان فيقال له صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب فيقول صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا ذل ولا حسد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ويقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم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 وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله لنا والذين من قبلنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المؤمنون ما هي أسباب الجل والشحناء وما هي الآثار التي تنتج عنه على الأفراد والمجتمعات وما هي وسائل العلاج التي يتقى بها هذا المرض القلبي الخطير أسئلة ثلاثة هي من من الأهمية بمكانه أما أسباب هذه الظاهرة فأولها تهريش الشيطان بين المؤمنين فقد قال سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ومن الأسباب الغضب فإن الإنسان إذا عجز عن إخراج غضبه رجع إلى باطنه فصار حقدا وقلا ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي سأله بألا يغضب فردد مرارا فأوصاه بهذه الوصية العظيمة من الأسباب كذلك الحسد وقد قال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين وهو مرض من أخطر أمراض القلوب عباد الله التنافس على الدنيا وخطامها من أسبابها فإنها ترهق أصحابها المتنافسين في طلبها وتحصل الأداوات بسببها وقد صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن أوف نقول كما أمرنا الله قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون رواه مسلم ومن الأسباب كذلك النجوى وكثرة المزاح